ranar Laraba 21 ga watan Fabrairu shekara 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Ƙungiyar duniya ta ce maka da ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira sun gabatar da wata sanarwa kan batutuwan kai a ƙasar niger. Ƙungiyar FADA a cikin wani taron manema labarai ta yi tsokaci kan sakamakon zaman taron Geneva kan kundin Sedefa da ke gwagwarmaya kan cin zarafin mata a faɗin duniya muna ce da ƙarin bayani. rahoton na musamman ne zai mai da hankali kan kulawa da bakin haure da aka koro daga yawon duka a kasar mali da fatan wani lahiya ga labarun kamar yadda suke Ƙungiyar duniya ta ce maka Bank Mondiala ta yi kira ga gwamnati da ƙasashe masu hannu da shuni su ƙara ƙarfafa ma al'umma kwarin gwiwa ta hanyar taimaka musu su shawo kan matsalolin cimaka da suke fuskanta musamman ma waɗanda ke cikin matsalolin tsaro da makamantan haka. A ƙasar Nijar ƙasa da miliyan ɗaya na jama'ar da ke samun tallafin fam kaɗai ne suka tsira a shekara ta 2022-2023 ƙasar Nijar na ci gaba da karɓar 'yan gudun hijira da masu neman mafaka daga najeriya mali da burkina faso da kuma sauran kasashe duk da irin yanayi da ƙasa take ciki bayan juyin mulki na 26 ga watan jiya na bara in ji kungiyar 'yan gudun hijira unhcr da ta kuma kara da cewa a watan disamba na shekara 2023 sama da mutane 335 da wasu 200 ne suka baro wuraren nasu. bayan soke wannan ayar doka mai lamba 2025-36 sai kuma mai wannan shi ne madubin wani tuni wato da aka yi domin ranar 'yan yawon tabirada da wanda kuma suka mutu da kuma waɗanda suka bata kan iyakoki ko kuma cikin teku da cikin sahara ta dalilin rufe iyakoki da kungiyar tarayyar turai ta yi umarni wannan ranar ana bincike wato ana bikinta ne cikin sama da kasashe 54 a faɗin duniya cikin wannan watan da muke azizu shefu jagoran kungiyar alarm fon sahara aps ya bayyana ma'anar zaben taken na bana a cikin firarsu da musamman Soke doka 2015-36 da bayan haka shine maudu'in da muka ɗauka wannan shekara. An soke doka tun 26 ga watan Nuwamba 2023 daga hukumomin Nijar. Abin nufi an ba da izinin walwalar zirga-zirga sai dai shin ko zahiri akwai walwalar zirga-zirga ko kuma sai an sake aikin domin kiyaye kurakuran da muka gani bayan da aka soke dokar. Saboda saboda akwai abubuwa da yawa da ya kamata a sake dubawa domin bakuncin haure ya samu karbuwa saboda ba da damar walwala 'yanci ne na duniya kowa bai hana wani ya yawo a bisa doron ƙasa sai dai waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka domin kiyaye waɗansu matsaloli na dokar dubi da goma sha biyar talatin da shida da tarayyar turai ta ɗora mana. gwiwar kungiyoyin matan kasar Nijar da fada ta wakilta tare da wilf Nijar da timidiriya sun halarci karo na 87 na zaman taron kungiyar sidefa da ke yaƙi kan cin zarafin da mata ke fuskanta a can kasar geneva dangance da wannan zaman taron an ɗauki ƙudurori da dama kamar yadda nafisatu ide sado shugabar kungiyar fada ta shaida ma manema labarai samira ruwafi ta kasance a cikin su ga abin da ta haɗo mana Euh, mu ya dogara ne akan jigogi hudu. Mun bada fifiko kan ilimi musamman na iya mata, auren yara, shigar mata a siyasa, hal ila yau akan ajandar lafiya da tsaro na mata. Rahoton ya kumshi ci gaban da ake samu a cikin aiwatar da waɗannan jigogin hudu. Babban makasudin halartar mu shine matsalolin da ke cima matan Nijar tuwa a ƙwarya da kuma ba da shawarar yin la'akari da su yadda ya kamata a yayin tattaunawa mai ma'ana da tawagogin jihar Nijar. Yayin wannan tafiyar mun kuma samu horo da dama da ya sauƙaƙa mu'amalar mu da 'yan kwamitin sedef da kuma dukkaninsu sun nuna sha'awar su ta musamman akan 'yancin mata a Nijar suna kuma goyon bayan ƙungiyoyin farar hula na mata a halin da muke ciki yanzu. Yau da sahi ne ma'aikatar 'yan sanda ta maraɗi ta gabatar da wasu ɓata gari biyar a cikinsu akwai mai kisan kai. da wani mai safar da miyagun kwayoyi ɗaya kuma mai safar da kudaden ganye sai kuma na biyar ginsu da ke kwace da makami wannan aikin nasa hannu kan bata garin cibiyoyin ma'aikatun 'yan sanda biyu ne suka gudanar da shi cewa da mai yaƙi da miyagun kwayoyi da kuma ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a cewa da feji babban alkali garba hainikwai da abin ya faru a gaban shi ya tabbatar da cewa za a yi aiki da doka wajen hukunta masu laifin kamar yadda ya shaida ma muhammad mamman toutes ces infractions Dukkanin waɗannan laifukan akwai ƙwararrun dokokin da ke hukunta masu aikata su. Da farko akwai daftarin doka wanda ya jibanci yaƙi da miyagun ƙwayoyi a Nijar. Sai kuma dokar shekara ta bakwai mai lamba 24 ta ranar 24 ga watan Avril shekara ta 2017 wacce ke hukunta masu ƙera kuɗi na ƙarya. Sai kuma hukuncin da ke cikin tsarin dokoki wanda ya shafi kisan kai. Laifuka ne masu girma sosai don in dai har wanda ake zargi da kisan kai idan aka tattaro dukkanin hujjoji a kan shi to shi ma kisan ne hukuncin shi kuma gidan shari'ar maradi ba zai kare kowane laifi ba za mu yi iya kokarin mu wajen girmama 'yan sanda akan ayyukan da suka yi da kuma cibiyar jiha ta okritis za mu yi aiki da doka a kansu duk iya tsaurinta A ranar 18 ga watan Fabrairu ne aka gudanar da wani babban zaman taro kan zaman lahiya, cuɗanyar juna da tsaro a jihar Tawa. inda gwamnan jiha da hukumomin bariki da na gargajiya suka halarta abdulmumuni suleiman ɗaya daga cikin mahalartan ya bayyana ma'anar shi a cikin firarsu da idris adamu forum da mun yi shi bisa kan zaman lahiya kwanciyar hankali mu so juna da mu sace hali alalikan mu na rayuwa kwa bisa kan wannan ne mun kai shi to kun san dai yanzu cikin halin da muke ko halin ya milshi kwantar da hankali kowa da kowa duk wanda ya da hankalin shi mu samu mu maido shi kwa kasa dai yanzu dai ana cewa dai kwanciyar hankali ba iya cewa ta dawo dari bisa dari. paske nan tawa lalle mu san tashin hankali nan sosai ba kamar wasu jawoyi kasani da yance mu sace hali kenan muna da halin wanda ba su su cauku kaga akwai cin hanci da rashawa akwai promotion de la mediocrité kamar wanda bai dandanci a kai shi wani wuri ba an kai shi wannan duka ya kamata kowa da kowa ya yi abandon irin wannan a zo mai wuri a kai shi wurin shi ya samu ya yi aikin karatun da ya yi ci gaban kasa sai da aiki aiki kuma matasa na gayi shi Ƙungiyar al'adun Kanuri ta gudanar da wani taron muhawara kan bunƙasa rubutun Kanuri a Maiduguri. najeriya a ranar 19 ga watan fabrairu inda bari-bari da dama suka halarci bikin dr bulama abba gana ɗan ƙasar niger ya samu karramawa a lokacin taron a nashi ɓangaren malam madu gana profesa da ya yi ritaya kuma wanda ya ƙirƙiro baƙaƙu wato na kanore babbaƙu na kanore kenan ya magidi abdurrahman ƙarin bayani Mun zo nan ne domin ƙarfafa cuɗayya da dangantaka. Na yi matuƙar kaɗuwa da na ga harshenmu na Kanuri bai da baƙaƙen rubutu. Alhali baƙaƙen rubutu ana ƙirƙirar su ne ba haka daga sama suke faɗuwa ba. Ya kamata a fara ƙirƙira ba a makara ba. Duka ƙasashen da kuka ga sun ci gaba suna da rubutunsu ne. Ina tsammani daular Borno babbar daula ce mai faɗi sai dai al'ummarta ta rasa rubutun harshenta a cikin tarihin tafiye-tafiye da yaƙe-yaƙe. Mu ne muka gaji waɗannan al'umma muna shirye domin baiwa harshen baƙaƙen rubutunsa na ƙashin kansa. mafi yawan al'ummar menosorowa da ƙauyukan da ke kulkusa suna amfani da naira cikin cinikayya har ma da masu yin adashi da makamantin haka sai dai tun da 'yan kwanaki farashin na naira ya sabka matuƙa dalilin da ya sa kenan bulama kacin lakacillu wakilin sarkin sorowa ya yi jan hankali ga al'umma ga kuma abin da yake cewa da mamma idris ya haɗo mana mutanen kauyen dai ba ma kawai ba ko na birnin ne suka ajiye wannan kudi kam yana ja musu asara sosai tunda asara ne kullum darajar kudin faduwa yake yanzu awa guda ka je ka saya wannan ka koma babu ya karabu ana tsammani gaban ba zai kara lalacewa ka mutanen da ma sun riga sun saba da naira yanzu man ka doka wani su guri ai ba su rena wannan masala tunda yake sun saba da sai ne mu kawai sabon da muka yi da naira ne shi ke ban masala kiran da muke wa mutane wanda suka da naira to su bar ajewa bar ma su je su mai da shi wani abu tun kan lokaci ya kore yanzu mutum ya saya ko wani abu ya aje ko aka yi cimaka ne ko fili ne zai saya ko menene dai ya da shi wani kadara ya yaje da ya fi da ya rike kudi a hannun shi shine abu da zan ce daga difa sai himaradi musamman ma a tasawa inda likitar ta gindawa ita ce asibiti ta farko da gundumar tasawa ta mallaka babbar asibiti ce da ke kula da lafiyar kusan mutum dubu saba'in sai dai asibitin ba ta da kewaye wannan kuma na dama ma'aikatan musamman ma shugabannin kamar yadda ado ilyasu ya shaida ma habiba ahmed a lokacin da ta je aiki a tasawa Babbar matsalar an ce gidan likitar birni ce, amma katangar da ke kewaye da ita rabi da rabi ce. Wannan matsalar lalle ta sha mana kai, kowa na iya hucewa ta cikin wannan likitar. Kuma yawancin likitocin da ke yini suna kwana mata ne, sannan bamu da masu gadi. Wannan kuma kamar jefa su a cikin wani haɗari ne. Ta fannin masu zauwa likita bamu da wata matsala. Wani lokaci an kawo mana rijista amma yanzu dole muna rubuta marasa lafiya a cikin tsofaffin rijista ne. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar Afirka kafa ta gabatar da tankaɗe da rere na ƙasashen da za su halarci karo na 35 na gasar ɗaukan kofin ƙasashen Afirka kan jiya talata 20 ga wannan watan Akayar. Ƙasar Kana za ta wakana a Maroc a shekara ta 2025. Ƙasashe 48 ne za su halarta. gungu takwas ne aka kaddamar kowanne ya kumshi kasashe shida ƙasar niger na cikin rukunin biyu tare da senegal da congo da angola da kuma centrafrique da kuma ilmores a yanzu sai rahoton na musamman ƙasar mali ta jima cikin batun tahiye-tahiye zuwa ƙasashen waje tun lokacin da mulkin mallaka a yanzu haka ma babu abin da ya ja baya sai dai abin da ya ci gaba a gaba da tafiye-tafiyen sai dai kuma a shekarun baya-bayan nan abin ya ma yi ƙara haɓaka dalilin matsowar hamada da talauci da kuma rigingimun siyasa wannan matahiyar na fuskantar matsaloli da dama da suka hada da ta sakiyar su kayan su isa kasashen turawa ko kuma cikin sahara bayan sun dawo gida ko yaya ne suke tafiyar da rayuwar tasu yaya ne jami'i a kungiyar da ke karbar masu tafiye-tafiye na kasar mali ya yi karin haske a cikin firarsu da samira ruwafi a lokacin da ta kai ziyarar aiki a malin ta wace hanya 'yan bakuncin haure masu hutowa daga Nijar 'yan Mali ke isowa a gare ku? Bakin haure 'yan kasar Mali da ke dawowa suna zo mana ne ko ta hanyar turo kayarsu a jirgi ko kuma ta hanyar da aka saba a motoci. Eh, Wace gudunmuwa gidan karɓar baƙin haure ke badawa wajen kawo sauyi a rayuwarsu? Cibiyar gidan baƙin haure da samun bayanai da ke nan Mali. Muna nan ne domin karɓar duka 'yan Mali da suka dawo ko da Nijar ko kuma ko ta ina ne. Muna karɓar su muna dafa musu tsawon kwanaki uku. Muna wayar da kawunan su dangance da damammaki da za su samu a ƙasa da kuma wayar da kansu a kan sakamakon bakuncin haure. Muna karɓar su domin kwatanta musu cewa sun gwada sa'a su ta farko ba su samu nasara ba kada su ƙara. Muna tantance su sai baiwa gwamnati raskunan bayanai a cibiyar da aka yi tanadi domin ci gaban kyakkyawar zamantakewa. A cikin kwanaki uku muna tunanin duka ɗan Mali da ya dawo gida ana tantance yankinsa a kai shi a can. OEM ce take dafa muna wacce take ɗaukar nauyin basu kuɗin sufuri misali oem tana ba su kuɗi su je ko'ina a cikin ƙasar mali ko ranar da za a sallame su ana ba su waɗansu kuɗaɗe a hannunsu na fara ayyukan dogaro da kai euh, euh, shin akwai bakin haure da ke biyowa ta hanyar kuso da yawa muna samun bakin haure da suka sake dawowa a ɓangaren nijar suna da yawa fiye da saura saboda hanyar nijar tana da nasaba da hanyar Algeria da ake turo ƙeyar bakin hauren 'yan Mali. ta hanyar iyaka da daga nan ne sai mu karɓe su idan za su tafi ba sa bi ta hanyar Nijar amma idan za su dawo suna bi ta Nijar muna samun bakin haure 'yan Mali da ke zuwa sau biyu sau uku idan sun shiga shagon sayan kaya ne nan take ake turo su sai su ƙara komawa saboda abubuwan da suka baro a can nan ma idan suka fada tarko sai a sake dawo da su ta hanyar Nijar. conduit au Niger. duka-duka dai nan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na bane can a yanzu kuma sai barku tare da hasumin guriza dokin labarin sashen zabarmanci a yi saurari lafiya allah ba alheri